بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى الحديث التاسع أدرتي دمك كرن تونا للتافينا مختصر جامع العلوم والحكم وانا أتى للتافم جامع العلوم والحكم نحافظنا ابن رجب الله يمس رحمه shi aka yi iktisari muna karatu a hadisi na tara za mu tashi yau za mu tashi a darasi na goma darasi na goma yau muna sha hudu ga watan rabi'in al'awwal shekara ta dubu daya da dari hudu ashirin arba'in da biyu wanda ya dace da talatin da 31 ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin za mu tashi hadisi na tara مالك الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث نترى دق أبي هريرة الله يقال مسيدا قال إيتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ناجما زعن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا شواه ما نهيتكم عنه فاجتنبوه abinda na hane ku gare shi ku nesance shi wa ma amartukum bihi abinda na umarce ku da shi fa'tu minhu mastata'tum ku aikata shi iya iyawarku fa innama ahlaka alladhina min qablikum ku sani kadai abinda ya halakar da waɗanda suke gabaninku kasratu masailihim yawa yawan tambayar su wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim da sassaba wasu ga annabawansu rawahu al-bukhari wa muslim wani hadisi imam al-bukhari da muslim suka rawaito shi al-hafiz ibn rajab yake cewa هذا الحديث بهذا اللفظ خرجه مسلم وحده وانا حديثي ده وانا اللفظي إمام مسلم شي رويته شي كدي وفي رواية الله ذكر سبب هذا الحديث أو رواية شي إمام آه مسلم يا أنبتي سببين رواية وانا حديث أنا أبي هريرة شيني يرويته لك أبي هريرة الله قال يدعى قريش قال yace khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yayi mana huduba sai yace ya ayyuhan nasu qad faradallahu alaikumul hajja fahujju yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane qad faradallahu alaikumul hajja hakika Allah ya farlanta aikin haji akan ku fahujju ku je ku yi aikin haji faƙala rajulun sai wani mutum ya ce a kullu amin ya rasulallah aikin hajjin dukkan shekara ne kowace shekara ya ma'aikin Allah faƙala sallallahu alaihi wasallama sai ma'aikin Allah ya ce laukultu na'am la wajabat da na ce eh da ya wajaba kowace shekara sai kun je kun yi aikin hajji wala mastata'tum kuma da baku iya yin hakan ba kuma da ba ku iya yin hakan ba da ma'aikin Allah ya ce eh tambayar da wata mutumin ya yi ya ce ma'aikin Allah da kace aje a yi hajji Allah ya faranta duk shekara ne da ya ce eh da shi kenan duk shekara dukkan musulmi sai sun je aikin hajji kenan yau mutum nawa za su je miliyan nawa miliyan dubu biliyan musulmi aksar wa aksar sun ma haka to sai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law qultu na'am la wajabat da na amsa na ce eh da ko aikin hajji ya wajaba wala mastata'tu kuma da ba ku iya zuwa ku aikata sun makala sai ma'aikin Allah ce zaruni ma tarattukum ku kyale ni muddin na kyale ku zaruni ma tarattukum in dai na barku to ku kyale ni fa halaka man kana qablakum kadai abin da ya halakar da waɗanda ke gabaninku bi su'alihim da yawan tambayar ne wa da saba wasu ala anbiya'ihim ga annabawansu fa idza amartukum bi shay ina umarce ku da wani abu fa'tu minhu mastata'tum ku aikata shi iyayinku wa idza nahaytukum an shai? in ku nahane ku aikata wani abu fada'uhu ku kyale wannan abin wannan shine asalin hadisin dalilin wurud zuwa hadisin shine tambayar da wancan mutum yayi bayan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya wajabta aikin haji akan mutum sai ya tambaya sai manzo Allah ya bashi wannan amsa Al-Hafiz Ibn Rajab yake cewa fa qawluhu sallallahu alaihi wasallam zaruni ma taraktukum manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yake zaruni ku kyale ni ma taraktukum inda na kyale ku ku bar ni in na kyale ku ku daina yawan tambayata fa inna ma halaka man kana qablakum kadai abin da ya halakar da waɗanda ke gabanin ku bi su'alihim da yawan tambayar su shine wancan yace kasratu Masa'ilin, yawa yawan tambayar su nan sai yace bi su'alihim da tambaye tambayan su wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim da kuma sassaba su ga annabawan malaki wannan magana يدل على كراهة المسائل وذمها yana nuna zargin yawan tambaya da wato cewa makaruhi ne kai ta yawan tambaya babu gaira babu dalili wa ashara ila anna filistigali kuma yayi nuni cewa shagala cikin shagala bi amrihi da al'amarinsa ko bimtisali amrihi da aikata abin da ya umarni wajtina bi nahyihi da nesantar abin da ya hana shugulan anil masail ya isa aiki ya ishe ka aiki fiye da kai ta tambaye tambaye abinda aka wajabta maka abinda aka ce ka na shari'a ya ishe ka shugul ya ishe ka aiki bai kamata ka ta tambaye tambayen abinda ba a gaya maka ba ba a dora ka kai ba faƙala sai ya ce idan na an shay'in fajtanibuhu in na hane kar ku aikata wani abu ku ne sanci wannan abin wa idza amartukum bi amrin innahu hore ku aikata wani abu fatu minhu mastata'tum ku aikata shi iya iyawar falladhi yata'ayyanu 'ala al-muslimi al-i'tina'u bihi abinda yake ya ayyana ya zama wajibi akan dukkan musulmi ya bada kulawa akan sa an yabhasa amma ja'a 'anillah ya yi bincike ya nemi bayanin abin da Allah ya saukar na shari'a wa rasulihi abin da manzan Allah ya zo da shi na shari'a sallallahu alaihi wasallam shine abin da ya kamata dukkan musulmi ya shagala da shi ya bada himma da muhimmanci akai bibiyar mai Allah ya saukar mai Allah ya ce ayi mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na shari'a anan al'amarin yake nan ya kamata mutum ya shagala sun mai tahida fi fahmi zalika sanai kokari wajen fahimtar haka sun ma ya shagila bi tasdiki bi zalika sannan in ya fahimta ya gaskata abin da ya fahimta in kana min al'umuri ilmiya in ya kasance al'amari ne na ilimi wanda ake faɗarsa gaibu ne ilimi ne so ake ka yi mai imani da shi to ka yi imani da shi ka gaskata idan yana da alaka da me da ilimi wa in kana min al'umuri al'amaliya in kuma na aiki ne wato yana cikin al'amura da ake aiwatarwa ake aiki bazala wut'ahu mutum ya iya kokarinsa fil ijtihadi wajen ijtihadi fi fi'li ma yastati'u min al-awamir ya aikata abinda aka abinda zai iya na umarni wa ijtinabi ma yunha an ya nisanci abinda aka hane shi wa takunu himmatuhu himmatuhu masrufatan ila dhalik kuma himmarsa ta zamo dukkaninta ya maida ita kan wannan la ila ghairihi ba zuwa wani abin ba abin da yake wajibi akan musulmi ya yi kokari ya fahimci abin da Allah ya sauka man na sako kuma idan na gaskata ne gaskata na aiki ne aiki a cikin wannan kadai ya ishe shi shagala a rayuwarsa fa amma in kana himmatuhu masufa amma idan himmarsa ta zamo a bakkawarwa inda sama'il amri wan nahi ma'ana yana kau da kai in yaji umarni ko ya ji hani ila fardi umurin qad taqaw wa qad la taqa ya shagala da lanta wasu al'amura da tunanin wasu al'amura waɗanda sa iya faruwa ko kuma ba sa iya faruwa ba fa inna hadha mimma yadkhulu fi nahi to irin wannan yana cikin abin da aka hana Wai yusabbitu an aljid fi mutaba'ati al-amri kuma yana dan kwafar da mutum yusabbit yana dan kwafar da mutum gabarin himma an aljid fi mutaba'ati al-amri wajen aiwatar da umarnin Allah وقد سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر وتلانا ونمتن يسام عبد الله بن عمر farfajiyar ka'aba sai yake tambayarsa game da sumbantar hajarul aswad shine wannan bakin dutse hajarul aswad faƙala lahu sai yace da shi ra'aitun nabiya sallallahu alaihi wasallama yastalimuhu wa na ga ma'aikin Allah salama yana taɓa shi kuma yana sumbantarsa in ji wa an ji abdullahi da umar lokacin da wancan mutum yi tambaya game da hajaru alasar ya ce na gama aikin allah sallallahu alaihi wasallama yana taɓa shi yana sumbantarsa fakallahu rajul sai mutumin ya ce a ra'aita in gulibtu alai ba ni labari idan na kasa hakan fa cinkoso ya hana ni aka rinjaye ni ban iya taba ba ban iya sumbanta ba a ra'aita in zuhimtu to idan na yi nufin in je in taba ko in sumbanta sai cinkoso aka ture ni cinkoso ya yawa yana ta tambaya faƙalar bin umar sai abdullahi na umar ya ce da wannan mutum ij'al ara'aita bil yaman ya ce kai mutumin ƙasar yaman ka je ka aje a ra'aita ɗinka a yaman wannan kalmar tambayar ka aje ta a yaman ra'aitun nabiya salama ya salimuhu wa kabbilu ni dai na ce maka na ga annabi salama yana taɓa ce yana sumbantarsa kenan abin da zan gaya maka wannan a ra'aita a ra'aita da kace to ba ni labari to in ka za to in ka za ka kyale a can garin ni dai ga abin da na gaya maka kharaja tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito wannan hadisi wa muradu ibn umar abinda abdullahi ibn umar yake nufi Allah ya kuna lahu ham illa fil iktida'i bin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin kada ya samu wata damuwa ko hammi in ba kadai cikin koyi da manzon Allah ba sallallahu alaihi ya zamo duk da duk sa koyi da ma'aiki sallallahu ga abin da aka ce annabi yayi kai irin sa shikenan magana ta wuce shikenan an gaba wala hajata ila fardi al-ajzi an dalika ba daidai ba ne ka farlanta cewa to in na kasa ba, ka je ka yi ƙoƙari mana auta asturuhi qabla hukumi ko kuma hakan bai faru amma kake ganin in ka zaye ka zaya zan yi zai wahala to ba a so ka rika farlanta irin wannan abin da zai sa ka samu wato sanyin gwiwa wajen aiwatar da wajibi ko umarni فإنه قد يفتر, العزم عن التصميم على المتابعة فإنه قد يفتر العزم عن التصميم على المتابعة إتتنبيع تنا سنيا سني يفتر تنا سني ذكي سني عن أجوثر العزمة تتا أزمة سني عن التصميم وجن قدر شيء وقل شيء على المتابعة ذاك أي وتبعه da a ce ka kulla a zuciya ka ce zan yi to Allah yadda za ka yi Allah zai taimake ka fa inna tafakkuha fi dini domin fahimtar addini wa su'ala an ilmi da tambayar ilimi inna ma yuhmadu idza kana lil amal in kana tambaya ne dan kai aiki la lil mira'i wal jidal ba dan kai jayayya ba ba dan kai jidali ba ilimin da ake samun lada ilimin da ake koya dan abi Allah da shi ba ilimin da ake koya don ayi mai ba a ayi jayayya don a nuna an isa wannan ba ilimi ne na wanda mutum zai samu lada a kan shi wale haza don wannan ne wale hazal ma'ana don wannan ma'ana ce kana kasiru mana ashabu wa tabi'ina da yawa cikin sahabbai da tabi'ai yakrahuna su'ala a hawadith ba suna kyamatar ba sa so a rika tambaye su wasu al'amurra qabla wuku'iha in abin ba ya faru bane wala yujibuna an zalika kuma ba sa ba da amsa ba wasu za su suna tambaya abin da bai ma faru ba to in ka za yi kaza fa ya za a yi in ka bari mana abin ya faru sai a ga ya za a yi kana Zaidu ibn sabi shi ya sama Zaidu ibn sabi ya kasance idza su'ila an shay in aka tambaye shi wani abu ya kulu sai ce kana hadha ga yadda yake fa in kalu la in suka ce a'a ba wannan ne ba kala sai ce da'uhu hatta ya kowai da'uhu hatta ya kowai mana in sun tambaye shi wata tambaya zai da ɗan sabi sai ce kana haza ya faru ne ya kasance in suka ce a'a bai kasance ba mun dai tambaya ne muna ganin inda zai iya yiwuwa ko zai faru sai ce da'uhu hatta ya kowai ku kyale shi har sai ya yi ya faru tukun sai ku tambaya ba a so mutum ya rika tambayar abubuwan da ba su kasance ba yana farlantawa yana tunanowa wannan an hana an hana in za ka yi tambaya ka bari abin da ya faru a ƙasa sai ka yi tambaya game da shi wa qala masruq ibnu al yake cewa sa'altu Ubayyab ibn ka'abin an shai na tambayi ubay dan ka'ab game da wani abu fa a kana badu sai ce abin ya faru ne fa na la ce a qala ajin mana yace ka hutashe mu ka kyale mu huta hatta ya yakun bari in ya kasance ka zo kai tambaya fa iza kana in ya faru ijtihadna laka ra'yana sai mu ijtihadi mu nema maka jawabi mu nema maka jawabi amma in bai faru ba ka kyale tukuna ka daina farlanto abu kana tunanowa kana ta lissafi abinda bai zo ba bai faru ba a وقال الشعبي إمام الشعبي كتوا سئل عمار عن مسألة أنت ما عمار أن ياسر قمد ياسر مسألة فقال سيتي هل كان هذا بعد وأن أبن يافرني قالوا سكتي لا سكتي بفاربا قال سيتي فدعونا حتى يكون كتالمو إن أبن يفارو كازو كي تنبايا فإذا كان tajashamnahu lakum in ya faru za mu yi kundin bala mu nema muku amsa tajashamnahu lakum mana ba da fatawa ba abu ne mai sauki ba abu ne mai girma ku bari ya faru ku sai mu ga mu nemi taimakon Allah mu nema muku amsa wakala qala ibn wahab ibn wahab yake cewa abdullahi dan wahab samitu malikan yaqulu naji imamu malik yana cewa almira'u fil ilmi yukassil quluba jayayya a cikin ilimi yana sa zuciya ta kekashe jayayya a cikin ilimi yana sa zuciya ta kekashe wa yurisu azdagna kuma yana haifar da ƙiyayya a cikin zukata yana haifar da kiyayya a cikin zukata وقال الميموني الميموني yake cewa samitu abu abdullah yani ahmad naji abu abdullah yana nufin ahmad ɗan hanbali yus an mas'ala an tambaye shi wata mas'ala faqala sai imamu ahmad yake cewa waqad abin mas'ala abinda kuka tambaya ya faru abinda bai tambaya ya ku bari in an jarrabe ku da abin daga baya ku zo kuyi tambaya ku bari in an jarrabe ku bulitun biha ba'du aka jarrabe ku da abin daga baya ku zo ku yi tambaya wa fil jumla malaysa a jumlace faman imtasala ma amara bihi nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha alhadith wanda ya aiwatar da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni a wannan hadisi wantaha amma naha anhu ya nisanci abin da ya hana wa kana mushtaghilan bidhalika an ghairihi ya shagala da wannan ya bar waninsa hasala lahu najatu fi dunya wal akhirah ne zai samu tsira duniya da lahira wa man khalafa wanda ya saba washtaghala bi khawatirihi ya shagala da abin da zuciyar shi take zantar da shi wa ma yastahsinuhu da abin da yake ganin mai kyau ne waka fi ma haddara minhu annabi sallallahu alaihi wasallama zai fada cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gargadi akai min hali ahlul kitab na halayen ahlul kitab allazina halaku bi kasrati masailihim saboda yace fa inna ma ahlaka allazina min qablikum sai yace kasratu masailihim yau yawan tambaye tambaye da suke yi wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim tambaya ba su amsa su saba da sassaba su ga annabawan wa adi wa wa adami intiqadihim wa ta'atihim ba su sallama sun miƙa wuya yi biyayya ga manzanninsu ba. Saulu Salama idza na'aytukum an shay'in fajtanibuhu fadin ma yake in hane ku wani abu ku ne sance shi wa idza amartukum bi amrin fatu minhu mastata'tum innahu riku da wani abu ku aikata iya iya wakku qala ba'dul ulama mala wani shashi na maluma sun fada yu'khadhu minhu abinda ake fahimta daga wannan magana inna an-nahya ashaddu min al-amr hani yafi tsanani akan umarni li'anna an-nahya lam yurakhis firtikabi sha'in minu hanin ba ce ba mastata'atun ba ba ce ba in zaka iya ba batun zaka iya ko ba zaka iya ba duk abin aka hana dole ka yi min dole ka bashi wal amru qayyida bi hasabi al-istita'a amma wajen umarni sai aka yi wa idza amartukum bi sai ce fa'tu minhu mastata'tu kuma Allah ta'ala ma Qur'ani cewa yayi fattaqullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah iya iyawarku wa yajbu hadha qawlu ba'dihim yana kamancecina da wannan magana da wasu ke suna cewa a'malul birri ya'maluha albar wal aikin kwarai da mai da'a da fajiri duk suna yin aikin kwarai zaka tada su duk a masallaci da fajiri da mutumin kirki duk sun zo sun yi sallah a sahu daya amma ma'asi Allah fala illa siddiq ba wanda zai ne sabon Allah sai wanda yake siddiqi yana tsoron Allah amma wajen umarni kowa ma zai zai iya imtisali kowa zai imtisali zai aikata umarni wa kala aisha to radiyallahu anha na na aisha Allah kara mata yadda take take cewa man sarrahu an yasbiqa الدائب المجتهد فليكف عن الظروف duk wanda yake so an yasbiqa da'ibal mustahid ya kurewa ya wuce wanda yake mai kokari mai dawwama akan aiki yana so ya wuce shi almushahid mai himma to fal ya kuffa anan zunubi ya daina aikata zunubi domin aikata zunubi shi zai taimaki mutum ya aikata biyayya shagala da zunubi shi zai hana shi umancin zunubi ya sa ya hana mutum aikin kirki an gane ba ni ruwan nan ba ina fata ana fahimta yawa yace man sarrahu an yasbika da'ib al mustahid falyakuffa an adh-dhunub ko tace na Aisha wanda yake so ya wuce mai himma mustahidi wajen ibada to ya kare kansa ga barin sabawa Allah domin kamar da na bayyana yawan da'a shi yake hana mutum sabo aikata sabo kuma shagala shi zai hana mutum da'a kenan kana so ka wuce ka mai kokarin ibada mai ijtihadi to ka daina sabon Allah wa Hassan Hassan hasan al-basri yake cewa ma abada al-abiduna bi shay'in afdala an masu ibada ma abada bi ba su bauta wa Allah ba da wani abu afdala da yafi falala min tarki ma nahahum Allah da barin abin da Allah ya hane su ba kowa ne zai iya bari ba an gane ku bari yana da wahala wa zahiru abin da yake zahiri annama warada min tafdili tark al muharramat ala ala fi'li ta'ati abin da bayani yazo cewa barin haram shi yafi falala fiye da aikata da'a fa innama urida bihi ala nawafil ta'at ana nufin fa da'a ake da'a ta فيما نعم ويشهد لذلك قول ابن عمر kuma shaida akan wannan magana ne faɗin abdullahi dan umar yake cewa la raddu daniqin min haramin afdal min mi'ati alfi min mi'ati alfin tunfaku fi sabilillah kamar yadda ko mutum ya mayar da abin da ya ɗauka ba nashi ba bisa ha'inci ɗan kaɗan shi ya fi na haram kenan ya mayar da mai haƙƙi haƙƙinsa ko mun ƙanƙantar haƙƙin afdalu shi ya fi falala min mi'ati alfin fiye da dinari dubu ɗari tun faku fi sabilillah wanda mutum zai ciyar saboda aro ka kaura cewa haram shi ya fi falala fiye da aikata da وقال عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز الله يمسه رحمه yace laitati taqwa qiyamul layl dan tsattakawa ba shine sallar daraba da kake yi Wasu yaman na hari da azumin yini da kake yi wata takhlifa fi ma zalika da cuɗanya kai wannan kai wannan kai wannan kai wannan walakin na taqwa haƙiƙanin taqwa da tsoron Allah da'u ma ftarada Allah aikata abin da Allah ya farlanta wa kuma ma Allah da barin abin da Allah ya haramta fa in kana ma zalika amal idan wannan kuma aiki ya biyo bayan su aka ƙara da aiki fa huwa khairun ila khair ya zama alheri akan alheri au kama kala ko kama yadda ya faɗa rahimahullahu ta'ala wa hasilu kalamihim abin da yadda magana take bayyanawa ya dullu ala anna shinabal muharramat nisantar haram wa in kallat ko mun kankanta haram ɗin afdalu min aliktari min nawafil ta'ashiyati fiye da mutum ya je ta yin aikin da'a na neman lada fa inna zalika fardun wa hadha naflun shi wancan barin ai farilla ne wata da wannan kuma nafila ne kuma nafila aka so ka shagala dai wancan bari dama automatic ne an hana ka kawai ka shi to wannan shine abin da malam ya takaita mana a wannan hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ma na haitukum anhu fajtanibuhu ma amartukum bihi fatu minu abin da na hore ku ku aikata sai ce iya iyawar ku mastata'tum amma hani sai ce amma abin da na hane ku ku hanu ma'ana karka aikata ko kaɗan ne al ashir hadisi na goma an abi huraira radiyallahu anhu daga abi huraira Allah kare yadda a gare shi qala yace qala rasulullahi sallallahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inna Allah tayyibun lalle Allah ta'ala ne tsarki ne la yaqbalu illa tayyiba baya karban wani abu sai mai tsarki wa inna Allah ta'ala amara almu'minin kuma Allah ta'ala ya hori mummunai ya umarce su bima amara bihi almursalina da abin da ya hori ko ya umarci mursalai manzanni da shi Allah ta'ala ya faɗi a cikin alkur'ani ce ya wa rusulu kulu min at wa malu saliha ya ku manzanni ku ci daga tsarkaka kulu min at-tayyibati sai wa malu saliha ku aiki na kwarai aiki na gari wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala ce ya ayyuhal na amanu ya ku masu imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga tsarkakan abin da muka azarta ku da shi ثم ذكر الرجل سنما ذا الله صلى الله عليه وسلم يا أمتون متن يطيل السفر ذيك يتأوي تتفيا أشعث أغبر يا تار سما مجذو يا تار سما أغبر يا وراتا للبيش وراتا للبيش سوى أين تفير kuma irin tafiya ta da wata gila a ƙasa wata gila kan jaki ko doki ko mara gumi an yi doguwar tafiya ya daɗe da barin gida bai yi aski ba su mata taru ga kuma an yi tafiya cikin yashi ta kura da abin nan duk an yi fito fito sha'asa akbara ya mudu ya daihi ila sama shi wannan mutum ya daga hannayensa zuwa sama yana cewa ya rab ya rab yana roƙon Allah ya ubangiji ya ubangiji sai ma ake cewa mat'amuhu haram sai dai abincinsa haram ne wa mashrabuhu haram abin shansa haram ne wa malbasuhu haram tufafinsa haram ne wa guzziya bil haram an ci da shi da haram fa anna ta yaya za a amsa wa irin wannan rawahu muslim wani hadisi imamu muslim ne ya rawaito alhafiz ibn rajab da yake wa wannan hadisi sharhi sai yace at-tayyib huna ma'nahu ma'anan a cikin waɗancan ayoyi da hadisi da yace inna Allah ta'ala tayyibun ولا يقبل إلا طيبا يتي الطيب هنا معناه الطاهر معناه من الأركي والمعنى أبن أكي نبي أنه تعالى منزه عن النقائص الله تعالى يا الكك قبل دكا توايا والعيوب كلها دكا ونعيب وهذا كما في قوله تعالى كما يدعى الله تعالى يفدا يتي والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ula'ika mubarra'una mimma yaqulun at-tayyibatu tsarkakan maza ko mata litayyibina suna ga tsarkakan maza wa tayyibuna tsarkakan maza litayyibati suna ga tsarkakan mata ula'ika irin wadancan at-tayyibuna din mubarra'una mimma yaqulun ababan barrantawa ne daga abinda munafukai suke jifan su da shi la illa tayyiban da ma'aikin Allah ya ce inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu Allah mai tsarki ne baya karba illa tayyiban sai mai tsarki al-murad abinda ake nufi annahu ta'ala la yaqbalu min as-sadaqati Allah baya karban wani abu da aka yi sadaka da shi illa ma kana halalan tayyiban sai abin da ya zanto halal mai tsarki wa kad wasu malami suka ce innal murada fi hadha al-hadith abinda ake nufi a wannan hadisi inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban a'ammu min zalika ya ma wancan bayanin fadi domin ga anan kawai sarka ya ambata ko la yaqbalu min as-sadaqati illa ma kana halalan tayyiban kace a'a ba iya sadaka bane ba iya a'ammu min zalika ya fi hakan fadi maganar ba iya wannan bace wa huwa shine annahu la yaqbalu min al Allah baya karban ayyuka illa ma kana tayyiban tahira sai wanda ya zamo tsarka kuma mai tsarki min al-mufsidati kulliha daga duk abin da zai bata wannan aiki kariya kamar idan mutum yi aikin da ake neman yardar Allah ake neman lada sai isan ya riya to kaga riya ya bata wancan aikin bai zamo tayyib ba bai zamo tahir ba domin riya ta gurbata shi wal ujub da jeji da kai ma'ana mutum ya aiki sai ya rika jin shi ya fi kowa to wannan jeji da kai ujub din sai ya bata aiki. wala min al amwali wancan a wajen ayyuka kenan ko sannan yace ko kuma a'a abin da ya shafi dukiya illa ma kana tayyiban halalan Allah ba zai karbi wani abu ba sai abin da ya zanto tsarka kuma halal fa inna tayyiba domin shi a tayyib tusafu bihi al-a'mal wal akwal wal i'tiqadat ana iya siffanta ayyuka da maganganu da itikadi kudure kudure aqida da cewa tayyib ne ko ba tayyib bane ana iya faɗa haka fa kullu hadhihi tanqasim ila tayyibin wa khabithin duk abin da aka ambata na baya abin da ya shafi aiki abin da ya shafi magana abin da ya shafi aqida aina ya kasu gida biyu duk sun kasu gida biyu ko dai zanto tayyib ne da tsarka ko zanto khabith ne kazantacce wanda yake mara tsarki wa min a'zami ma yahsulu bihi tayyibatul a'mal ko tibatul a'mal lil mu'min daga cikin mafi girman abin da yake sanya aikin mummuni ya zanto mai tsarki shine tibu mat'amihi tsarkin abin da yake sawa a bakinsa shine yana ake shine yake yin reflection shi yake yake bayarwa abin da ake sawa shi yake bayarwa ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها يكي تؤتي أكلها كل حين بإذن وتدر من تركي إن أكتا من تركي من تركي ذي باية كبا كبا إن أكدسا أو من تركي ذي بعد نتيجة من تركي a cikin dukkan al'amura to haka shi ma wannan bakin in aka zuba masa abu mai tsarki to za ga wanda isa abu mai tsarki ayyukansa sun zamo tasirin yana bin jikin yasa manzon Allah yake cewa ma na bata? lahmun min haram illa wan naru aula bihi din naman da ya tsokar da ta ginu da haram to wuta ita za ta tafi dacewa da shi ku saurari wannan magana da kyau ومن أعظم ما يحصل به طيبة الأعمال للمؤمن من أعظم daga mafi girman abin da yake haifar da ɗarkin aikin mummuni tsibu mat'amihi halal ɗin da yake ci abincinsa ya zanto halal yana cikin mafi girman abin da yake sa aikinsa ya zanto mai tsarki wal'aksu bil'aksu in kuma aka ce haram sai ya yi tasiri sai aikin ya zanto mara kyan shi ifi Allah ka tsare mu fa dalika yazku amaluhu da tun halas ne aiki yake tsarkaka wa fi hadha alhadith ishara a wannan hadisi akwai nuni ila annahu la yuqbalu al'amal ba a karban aiki wala yazku aiki baya zantuwa mai tsarki illa bi akli halali sai in an ci halas wa anna akla harami. kuma cin haram lallai yufsidul amala yana ɓata aiki wa yamna'u qabulahu kuma yana sa ma a kikarban aikin fa innahu domin shi kuwa qala ba'da takririhi bayan ya faɗi wata magana sai yace inna Allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban sai ce wa inna Allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalin fa qala ya ayyuha ar-rusulu من الطي من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وكلونا الجمله دي والمراد بهذا عند يكي نبي ان الرسل واممهم مامورون بالاكل من الطيبات ده من زني ده الامم من ذف ومنن ده أكل تي دغه مي تركي حرام allati hiya alhalal at-tayyib abin ake nufi halal wa bil amali salih kuma fi aiki na gari fama dama al-aklu halalan in dai aka ci halal fal amalu salihun maf'ul abin da zai faru shine aikin sai zanto salihi kuma abin karba fa idza kana halalin amma idan aikin ya zanto ba na halal bane fa kaifa yakunu al-amalu karba aikin ba ta ba sai za karba shi wa ma zakarahu ba'da zalika min addu'a abinda ya ambata bayan wannan na addu'a da ya buga misali da mutumin da yake addu'a wa kaifa yutakabbaru ma al-haram kuma yadda ya zanto ba za a karba addu'a ba in ya cuɗanya shi mai addu'a da haram fa huwa misalun wannan babban misali ne listibadi qabul al-a'mali dan a nuna maka ayyuka ba a karɓar su ma'a taghziyati bil haram mutum yana cin haram ya taghazza bil yana cin haram to kuma shikenan aikin sama ba za a karba ba Kala wahib ibnu ibnu al-ward wahib dan wardu yake cewa law kumta makama hadhihi kai bawan Allah da za ka tsaya bigiran wannan sariya din wannan fila ginshikin da ke rike da ginin nan a masallaci lam yanfa'ka shayi hatta tanzura ma yadkhulu batnaka kai ne wannan ginshikin masallaci da Allah ina wannan ginshikin ka tafiya da Allah ina yake tafiya ije dawo tun da aka yi shi ya tabbata daga nan to in ladan sallah ne kai sallar sau nawa kake kai tafiya kake kabar shi ba shi yana nan ba inda yake zuwa kai sai dai ka je gida ka dawo ka je ne ka shi ko yana nan a masallaci wai fa daɗe a masallaci to ka zamo kamar shi a masallaci ba ka fita ko ina in dai ba halar kake ci ba sunan ka shirme sunan ka kana da matsala in kai ne wannan ginshiƙin a masallaci kullum ba inda kake tafiya kamar wannan kana tsaye ka tare a masallaci amma kana cin haram kana da matsala lam yanfa'aka shay ba abin da zai ma amfani hatta tanzura ma yadkhulu batnaka sai ka kalli abin da kake zuba a cikin a halalun au haram halal ne ko haram anan magana take wato abin da zai ba ku mamaki shine mutane sun ɗauka cewa addini kawai sallah ce da azumi da zakka nan an gama addini ai ya faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah yayi sallah yayi zakka kuma ma ya je hajji har shekara 23 yana zuwa aikin hajji 27 yana zuwa aikin hajji ai kuma abin nan kaza kaza ya ta lissafo shi ya manta cewa abin ya yi hannun riga gashi yana kokarin wannan amma fa ya shagala kuma da haramta ɗaya hannun bai san cewa wannan zai iya lalata wannan ba shi wannan ne mutane ba sa lura sun ɗauka cewa duk abin da mutum ya ci na haram ma ai ba damuwa tunda dai yana sallah tunda dai abin da ai zai zai istighfari ai zai nemi gafara kenan sai ci gaba da shagala da cin haram ba to wai dan Allah ma ni ban sani ba Allah shi ne masani yanzu akwai wani mutum da zaka ɗauki loma ka kalle ta kace kai wannan loma ma kuwa ya matsayinta ya aka samu to yaushe ma kai suna wannan magana ba yaushe wa in dai ba wasu bayan Allah da Allah shi ya san to yaushe ka tana ma loman da aka dauko ta ka dauko ta wannan a ina aka samu ta kai dai ba ta zo ba kawai ta tafi to wannan matsalar ita ce matsalar da muke rayuwa a cikinta yanzu ba wanda yake kallon ina abin yake zuwa tunaninsa kawai ya yake zuwa zai dai zo in zai zo kawai ya zo to kuma wannan zai iya bata maka sha'aninka wannan kokarin da kai kana yi kana sallah kana zuwa umra kana zuwa kaza kaza kar ka kalli wannan kadai kalli ɗaya janibin ma'amalolinka haram ne ko kuma halal to wannan haram din zai iya ka maka cikas wallahi ranar alkiyama zai hana ka shiga aljanna tunda ai auna ayyuka ake rana alkiyama auna ayyuka ake ko ba haka ba ka duba ayyukanka na alkhairi a yini guda nawa kake yi shi'unar rayuka raguwa guda nawa kake yi ibada tsantsa da ayyukan da kake dan neman lada guda nawa kake raguwa kuma abubuwan rayuwa da kake so kuma guda nawa kake wa amma sadaqatu bil al haram amma yin sadaka da dukiya ta haram fa ghairu maqbulatin ba za a karba ba kamar fi sahih muslim kamar yadda zuwa cikin littafin sahih muslim an ibn umara daga abdullahi dan umar annabi sallallahu alaihi wasallam kala daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace la yaqbalu Allah salatan bighairi tahurin Allah ba zai karbi sallar da aka yi ta babu tsarki ba wala sadaqatan min gululin ko sadaka daga gululi sata ko kuma ha'inci Allah ba zai karba ba wala sadaqatan min gulul kaje kai tuwatuwa in ka ce kai sadaka da kuɗin Allah ba zai karba ba ga hadisi karara kuɗin ai ba mai tsarki bane gululi ne ha'inci ne yaudara ne algus ne wane ne wane ne to in ka bayar ma ba za a karba ba وروي عن أبي الدرداء ويزيد بن أبي ميسرة أن كربولة أبو الدرداء يزيد بن أبي ميسرة أنهما جعل مثل من أصاب مالا سنك بقى مثالي أبو الدرداء صحاب ما يكي ثلاثا يزيد بن أبي ميسرة سنك بقى مثالي كيوا متمن دا من أصاب مالا من غير هله يسامدوت يا باتا حلسبا فتصدق به سيسدك دون دوتيا misalin sa masala man aka zama laifin kamar wanda ya ɗauki dukiyar maraya wa kasa bihi armala ya je ya ba wa wata wato wadda mijinta ya mutu dukiyar maraya ya ɗauka ya je ya ba wadda mijinta ya mutu armala wacce ba ta da miji miskina me aka yi kenan na an yi ba a yi ba kenan saboda ai inda ya samu abin laifin ya fi wannan aikin da ya yi wa kala alhassan alhassan albasiri ya ce ayyuhal mutasaddiq alal miskin yarham ya kai mai sadaka ga miskini da kake cewa kana tausaya mar irham man kad zalamta kalli bayanka ka tausaya wa wanda ka zalinta da ka yi ha'inci a kasuwanci da ka yi ci hanci a aikin ofis kana so ka taimaka wani to kar ka kalli wanda za ka taimaka juya ka kalli wa ka saba wa tukuna ka kalli wa ka cutar tukuna kaman kalli wa za ka amfanar abinda za ka yi wanda zai cutar da al'umma ka yi sannan ka ce wa za ka amfanar da wani to wanne ifi tasiri ka kalli wanda ka cutar tukun kafin ka kalli wanda za ka ce za ka amfanar da shi walau aka da sultanu da a ce shugaba sarki zai ɗauki au ba'du nuwabihi ko waɗanda sarki ya ba su aiki gwamnoni ko kuma masu aikin gwamnati su ɗauka min baitul mali daga cikin dukiyar gwamnati daga asusun gwamnati ma la yastahiquhu abinda ba halas din su bane fata saddaka minhu sai su bada sadaka au ataka ko su sai bawa su yanta au bana masjidan masu aikin gwamnati in ji habib Ibn Rajab wanda ya mutu kar ku manta ku duba littafin ku yaushe ya rayu yaushe ya mutu hafiz ibn rajabin ka duba sa rayuwarsa yaushe ya mutu shekara nawa da mutuwarsa shi yake faɗa wannan magana yake cewa ma'aikaci ya duba ya gani wanda yake aiki sultan shugaba wanda yake shugabanci ya duba ya gani shi wannan shugaban ko kuma na'ibin shugaba na'ibin wanda aka ba shi aiki a matsayin wakilin shugaba ya duba ya ga in ya ɗauki wani abu daga cikin baitul mal dukiyar hukuma ya ɗauki wani abu daga cikin dukiyar hukuma sai ya aikin alheri da wannan dukiyar ko dai ya sadaka ko ya gina masallaci da wannan dukiyar me matsayinta alhafiz ibn rajab ya mutu shekara ta ɗari bakwai da casa'in da biyar yau muna shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu kaga kusan shekara nawa da mutuwar ɗari bakwai to shi yake faɗa ɗari bakwai da ɗoriya yake walau aka da sultan da a ce sarki ko shugaba zai ɗauka au ba'dun wabigi ko wani sashe na ma'aikatan sarki gwamnoni ko ma'aikatan wakilansa min baitul mali ta ɗauka daga cikin dukiyar hukuma ma la yastahiquhu abinda ba hakkinsa bane fa saddaka minhu ya bada sadaka da wannan dukiya aw ataka ko yan yanta bawa aw bana masjidan ko ya gina masallaci aw ghairihi ko wani aikin alkhairi mimma yantafi'u bihi nasu daga abinda mutane za su amfana fal manqulu abinda aka rawaito an ibn umar daga abdullahi da umar annahu kal ghasib je yake da mai kwace idan tasaddaka bima ghasabahu wanda yake kwace ko yake sane in yi sannan ya yi sadaka da abin da ya kwace ko ya yi sane daidai yake da wancan ma'aikacin hukuma da ya ɗauki dukiyar baitulmal ya je ya gina masallaci ko ya yi sadaka da shi domin ai kwace ya yi daga dukiyar al'umma sane ya yi kazalika kala li abdullahi ibn amir amir basra haka yace da abdullahi dan amir gwamnan basra wa kana nasu qad ijtama'u indahu fi hali mautihi lokacin da yake kwance zai mutu an kewaye shi wa hum nuna alaihi bi birrihi wa ihsani shi wannan sarki na Basra ya kwanta zai mutu yana kwance a shimfidar mutuwa aka kewaye ake cewa kai Allah ta'ala ya ji kanka ai kai aikin alkhairi kai kaza kai kaza ana yaba masa wa ibn Umar sakin Abdullahi dan Umar yana kallo yana zaune a wajen fa talaba minhu an yatakallam mara lafiyar sai ya kalle abdullahi dan umar mutane suna ta yaban sarki sai ce baka ce komai ba farawa lahu hadis sai abdullahi dan umar ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yaqbalu Allahu salatan بغير tahurin wala sadaqatan min gululin Allah baya karɓar sallar da aka yi babu tsarki ko sadakar da aka yi daga gululi ha'inci da ɗiban dukiyar al'umma sun makala lahu wa kunta alal basra ya ce karka manta fa kai sarki ne na basra saboda haka yanzu ai ba batun a ce kayi kayi ba ne shugaba ai man ba in yayi dama ai aka ake sa da yin ɗayan ake tambaya da yayi kaza kuma ɗayan fa abin da bai yi ba wanda yake ya cancanta yi kuma yana da damar ya yi da ya ɗebi dukiya da ya yi kaza da ya yi kaza da ya yi kaza ya ce ka kalli wannan hadisi shi za ka kalla ayyuka alkhairi da kai ai duk wannan wani abu ne daban amma dukiyar da aka danka amanar al'umma a hannunka ya kai da ita وقال أسد بن موسى في كتاب الورع akwai al'asar ibn musa ya faɗa a cikin littafin kitabu alwara littafin da yake bayani akan tsantseni ya ce kala ibn amir li abdullahi ibn umar shi wannan sarki ko gwamna na basra wanda yake kan shi faɗa mutuwa ya ce da abdullahi dan umar a ra'aita hadihi al'aqab allati nashuluha wal uyun allati nufajjiruha alana fiha ajr yace ba mu labari waɗannan hanyoyi titina. allati nusairu da muke gyara wa mutane su ji saukin kai kawo wal uyun allati nufajjiru da ruwa da muke ba su ruwan famfo ruwan rijiya da muke janyo musu ruwan idanun ruwa don su sha ruwa alana fiha ajr muna da lada mu shugabanni fakala ibn umar sai abdullahi ibn umar yace da shi amma alimta anna khabithan la yukaffiru khabithan qattu kai ka manta cewa kazanta ba ta tsarkake kazanta ka manta ko baka sani ba kazanta ba ta tsarkake kazanta ka manta da wannan me yake nufi ta ake tambayi ina aka samu dukiyar kar ka ɗauka ba kai aikin lada in kwace kai in zalunci kai in waye duk aikin da za ka yi da wannan yanzu tambaye ka za a yi zaluncin da kwacen da waye da kai da ka ɗiba ba da hakkinka ba kin shi za a tambaya shi za a tambaya saboda haka shugaba abin da ya kamata ya kula da shi shi ne sauke nauyin da Allah ya dora masa na al'ummar da yake jagoranci sannan kuma ya yi kaffa kaffa gabarin taba wani abu na hakki na al'umma wancan dama haka ake tsara ya yi abin dama mito me amfani shugabancin ba don ya dora mutane kan hanya ta daidai ba ba don ya sauƙiya mutane ba ba don ya taimaka mutane kuma ya zamo ya tafi kan tsari ba wannan ake tsari to amma amanar dukiyoyin mutane fa da amanonin da aka danka ya sassauke nauyi wannan kuma ita ce magana وقال ابن Ibn Amir عامر وقد سأله an الإتق wannan dai sarkin ibn Amir ya tambayi Abdullahi ibn Umar yace muna yan tabayi ya kake gani sai yace masaluka masal rajulin saraka ibl al ai wato kai daidai kake da mutumin da ije ya tare alhazai ya kwace musu a raƙuma da guzurinsu sun majahada biya fi sabilla sai ya tafi wai zai yi jihadi da wannan me yayi ha ai bai wani aikin abin nan ba alhazai fa ya tare za su yi aikin hajji ya kwace raƙuman da guzurin ya ce zai tafi ya yi jihadi da wannan fandur ka duba ka gani hal yuqbalu minhu fashi fa yayi kuma ga waye ba fashin ga alhazai bakin Allah za su je ɗakin Allah ya tare su ya kwace kuma ya ce wai zai je jihadi kaga akwai kan shi yasa yace kazantacce baya tsarkake kazantacce fa amma law furiza imamun adil amma da za a samu wani sarki adali yu'ti nasa huquqahum yana ba mutane hakkokinsu mayar ne lahun minhu ma yahtajun kuma ya gina musu abin da suke bukata da hakkokin nasu min masjidin na masallatai au madrasa ko makarantu au maristan ko kuma ɗakin karɓar magani shine maristan ma'ana wannan kalma ce ta abin nan wato farisanci ce aka mai da ita arabiya maristan yana nufin mustashfa ɗakin karɓar magani wa nahu zalika da irin wannan kana zalika ja'izan wannan yayi dama dukiyar al'umma sai amfanin ta ayi wa al'umma ne aiki shi kuma shugaba a bashi daidai abin yake ya dace a matsayinsa na shugaba domin shugaba ai ba zai tashi tafi kasuwa ko sana'a ba aikin sa kulawa da hakkin mutane ba za a kyale shi a ce ba za a bashi komai ba amma duk abin da ya cancanta ya zamo ya samu abin da zai sauƙaƙe masa aiki to za a ware a bashi daga cikin dukiyar ainihin al'umma amma iya wannan shine mai shine hakkin iya wannan shine me hakkinsa da zai taɓa wani abu wanda ba wannan ba to kuma ya fita daga huruminsa ya shiga abin da ba hakkinsa ba ragowar dukiya zai yi mutane aiki ne da ita bukatar su ya taimaka musu a kanta amma ba shi ba bai mallaki irin yadda ake cewa wai ƙasa da dukiya ta duk mallakar sarki ne ba haka ba ne ba shi sarki ai mai hidima ga al'umma ne wa kaulu salama faɗin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sun mazakarar rajula sannan ya ambaci mutumin da yutilu safara yake tsawaita tafiya ash'asa ya tara gizo da suma aghbara ya kura ta lullube shi ya mudu ya dai ila sama ya daga hannayensa zuwa sama ya rab ya rab yana ta ya ubangiji ya ubangiji wa mat'amuhu haram alhali abincinsa haram ne wa mashrabu haram abincinsa haram ne wa malbasu haram tubabinsa haram ne wa guzziya bil haram an ci da shi da haram fa anna yustajabu lah ko lizalik ta za amsa irin wannan hadal kalam wannan magana a sharafi sallallahu alaihi wasallam ila adabi du'a manzo Allah ya yi nuni a cikin wannan izuwa ga ladabi na addu'a sallallahu alaihi wasallam wa ila al-asbab allati taqtadi da sabubban da ke sanya a karɓi addu'a wa ila ma yamna'u min ijabati da kuma abin da ke hana karɓar addu'a fa zakara min al manzo Allah ya ambata daga cikin sabubba allati taqtadi ijabata ad-du'a wacce take sa a karbi addu'a ya ambaci abubuwa guda hudu to kuma an nuna min cewa lokaci ya yi, da mun ƙara shi wannan to amma za mu dakata a nan insha Allah ta'ala a darasi na gaba sai mu tashi a wannan gaba inda mala yake cewa maza Allah sallallahu ya yi bayanin abubuwan da suke sanyawa karɓi addu'a Allah ta'ala ya yafe mana kurakuranmu Allah ya ji kan magabatanmu Allah ya ba mu aminci da kwanciyar hankali a ƙasanmu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum